أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد عليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya يقول ko الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala a litinin 26 ga watan ramadan shekara na 1439 bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda shine yammaci na 11 ga watan goma a ga watan 6 shekara na 2018 miladiya a domin ci gaba da karatu tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratu ali imran da muke gabatarwa a wannan masallaci na masjid sahaba na zabuwar kogodiya a cikin garin bauchi idan za ku iya tunawa jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya na ɗari da uku a cikin wannan sura mai albarka ko da mu tashi a farkon aya na ɗari da hudu mai allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن sarki yace wal takum minkum ummatu lalle ne a samu wata jama'a daga cikin ku yad'una ila alkhairi suna kira zuwa ga alheri Ya ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkari suna hana mummuna wa ulaika humul muflihun wa su ne masu samun rabo malamai suka ce wal takum minkum ummatun wannan lamu na zikin takun lamul amri ne wato dole ne tilas lallai ne a samu wata jama'a daga cikin ku wato waltakum minkum ummatu lallai ne a samu wata jama'a daga cikinku wadda take kira zuwa ga alheri mun san cewa lamul amri yana daga cikin aikin ta ta yi jazma wa fi'ili mudari sai sa lamu ga fi'ilin tafun wato majzuma ce ummatun ana nufin ta'ifat wato waɗansu jama'a daga cikin al'umman musulmi domin umma a cikin alkur'ani yakan zo da ma'anan jama'a kamar yadda ya zo a nan yakan kuma iya zuwa da ainihin wato ma'anar tafarki wato milla ce qalu suka ce bal qalu inna wajadna bal qalu inna wajadna ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun Allah ce bari sun ce mu mun samu iyayenmu ne inna wajadna aba'an lallai mu mun samu iyayenmu ala ummati ai ala millati akan wani tafarki wa inna ala atharihim muqtadun mu kuma akan gurabansu mu su koyi inda iyayenmu suka ma nan zamu saboda takan zo da ma'anan kuma jagoranci to an samu mutumin da ya zama jagora na gaske ana iya kiransa da umma na ibrahim inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun al mushriki inna ibrahim kana ummatan lalle annabi ibrahim ya kasance jagora qanitan lillahi mutum ne mai da'a wa Allah wa lam yakun minal mushrikeen bai zama cikin masu hada Allah madaukakin sarki da wani ba ana iya kiran wani dan lokaci umma a ce dan lokaci wato lokacin da zai iya daukan awanni ko kwanaki ko sati ko wata ko shekara daya duka za a iya kiransa da suna umma wa qala alladhi naja وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا هذا النبي يوسف عليه السلام wajen tattaunawansa wato tsakaninsa da ainihin samarika guda biyu wanda suka shiga kurkuku tare bayan sun yi mishi fatiya sun tambaye shi fatawa ya ba su fatawa to su biyu ne ɗaya ya gaya masa cewa lallai shi fa rayuwarsa ba za ta yi tsayi ba mafarkin da ya yi ƙarshe wannan sarkin garin zai sa a kashe shi ɗaya kuma ya ce masa zai ne ci gaba da shayar da sarki giya shi ne wa ƙalar ladi zanna annahu najin wadda ko wa ƙalar ladi naja wadda kara sai ce ba da ummati lokacin da aka zo sarki ya yi mafarki ya ga shanu a kyamusassu suna cinye kosassu sai ya tambayi mutanen malaman fada yaya me ya fassara wannan mafarki kalu a diga su ahlamu suka ce kai wannan shiriri ta mafarki ne mu ba wannan ba mafarkin da za a mai da hankali shi kuma sarki abin ya dame shi sai ya matsa saboda haka sai suka ce gaskiya wa ma na hannu bi ta'awilin ahlami bi alimi mu ba mu san wannan fassara mu mu jane manyan malamai to shine sai Allah yake cewa qala allazi naja shi wancan mutumin da ya kubuta aka fitar da shi daga kurkuku wato wadaka sai ya tuna ba da ummaci daga bayan wani lokaci bayan an dauki lokaci yana zaune ya manta da da ma maganar shi annabi Yusuf ya gaya masa annabi Yusuf fassara mafarkinsa ne sai da ɗinsa a kurkuku sai ya gaya masa cewa in ka tafi ka gaya ma sarki wa qala allazi zanna annahu najin ya gaya ma wanda yake ganin cewa shine zai fita in ka je ka gaya ma ma sarki uskurni inda rabbik in ka je ka ce ma sarki fa ga nan shekara na biyar ko shida ko bakwai ina cikin kurkuku kuma ni ban yi komai ba gashi kuma an zo an kulle ni amma Allah ya ce fa ansahu shaytan zikra rabbik su fi sijini bid'a da yaje sai shaytan ya bantar da shi shi kan tunda ya tsira kawai ya zama na gaban sarki shine mai kai masa giya he manta ma da annabi su shi ya bashi fatawa ma har ya fita Allah ce sai sake zama bid'a sunni Imam Zahaq ce shekara goma sha 14 annabi bai yana cikin kurkuku bai bai laifin komai ba saboda haka Allah madaukakin sarki sai ya ce wa qala allazi zanna wa na da wadda wa dakara ba'da umma kaga umma ta zama ba a da wato mudda min zaman bayan wani lokaci a cikin zamani ta ya tuna shine ce a tura shi kurkuku zai zo da fassarar mafarkin tunda shi ya ga malamin da ya san fassarar mafarki na hakika abin da ya faɗa musu su biyu duka ya aiwato a kansu shi ne Allah ya ce waltakum minkum ummatu wannan umma din tana nufin jama'a ko ta'ifa wato wasu jama'a lallai a samu wasu jama'a minku daga cikin ku shine abin da yasa malamin suke cewa ɗayan biyu ne minkum anan ko dai ana nufin minne at-tab'idiyya wato a samu wata jama'a daga cikin ko kuma tana nufin minne li bayanin jins wato lallai ne a samu mutane a cikin ku waɗanda suke masu da'awa wato ko ana nufin dukan ku al'umman dai ya zama aikin ku da'awa ko kuma a samu waɗansu jama'a daga cikin ku suna aikin da'awa mun dauki ma'anar farko sai zan wal yakun ba'dukum yad'u ila alkhair sashin ku lalle ne su rinka fita suna da'awa suna wa'azi suna kiran mutane zuwa ga aikin alheri idan mun dauki ma'ana ta biyu wal takunu jami'an du'atan ila alkhair dukan ku ku zamo masu kira zuwa ga tafarki na alheri kamar yadda muka sani dai wahala a ce duka mutane ne masu da'awa ko a ce duka mutane ne masu kira zuwa ga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala yad'una ila alkhair suna kira zuwa ga tafarki wato suna kira zuwa ga alheri wannan ya shafi mutane ya shafi aljanna yin da'awa duk wanda yake da yake da wato mu'ahali ne a wannan bangare ya an yi ta'ahilin sa wato yana da ilimi ya samu gogewa da tsarin yadda zai da awa fa da awa dole ne a kansa ko mutum ne shi ko aljani za mu ga aljanu suna da awa wa idh sarafna ilayka na sarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alqur ilaika nafaran min aljin tuna lokacin da muka juyo da waɗansu tawaga na aljanu zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nafaran min aljin yastami'una alquran suna sauraron alqur'ani falamma hadaruhu yayin da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam a suki ukkaza wato wani kasuwa da annabi ya yada zango da shi da jama'arsa ya tada sallar maghrib yana kira'a sai aljanu suka ji kuma waɗannan aljanun dama su sun fita zagawa ne saboda sun je za su je jin maganar mala'iku a sama suka ga an zo da wani tauraro an harbe su shi sai suka ce di yadda aka yi wani sabon abu ya faru a kan ƙasa domin mu ba mu saba in mun je jin magana a jefe mu ba to yanzu mu fita duniya mu binciko me ya faru ne har ya sa mu ake kokarin dakatar da mu to lokacin an turo annabi sallallahu alaihi wasallam in aka su suna jiwo magana da su zo su ta sakon annabi da su rinka gaya ma bokaye wasu maganganu annabi ya faɗa bokaye su faɗa a zo a rasa waye ma nasa mu'jiza wane ne nasa bokanci saboda sai aka dakatar da su da jin magana in sun yi dororo don jin magana sai a turo wani samfurin suka na na sauraro he ya rubuzo da su to shine da kansu sai suka zauna suka ce kai ya kamata mu bincika kan ƙasa me ke faruwa ne shine suna yawo sai suka isa wannan kasuwa da ake kira shi su ukyada sai suka ji annabi yana karatu shine suka ce qalu ansu daga zuwa da suka ji abin karatun sun ji abin da ba su taba ji ba bai kama da su kulle ba sai suka ce kowa ya shiru ai shiru falamma hadaruhu qalu ansit falamma qudiya lokacin da annabi ya gama karatu wallau ila qaumihim munziri sai suka koma kawai suna masu gargadi har sun karɓi musulunci a wurin annabi har sun zama masu wa'azi saboda haka daga komawa cikin jama'a sai suka kama wali qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ard wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin wato sai suka musu wa'azi take suka musu barazana suka faɗa abinda Allah ya tanadar ga wanda zai wannan ya gwada cewa wato lallai ne a samu wata jama'a daga cikin ko al'ummar musulmi ko mutane ko aljanu ya dukuna ila alkhairi suna kira zuwa ga alheri sai aka kira abinda za su yi kiran alheri wato ba a ce su kira zuwa ga musulunci sai aka ce su kira zuwa ga alheri saboda shi alheri abu ne umumi ya shafi duniya ya shafi kiyama duk abin da zai kawo maslaha a cikin duniyar mutane sunan shi alheri abinda zai kawo musu gyara abinda zai taimake su abinda zai haɓaka iliminsu abin da zai taimake ƙwaƙwalwansu, abin da zai gyara rayuwarsu na duniya sunansu alheri abinda zai haɗa su da Allah ya gyara zuciyarsu su bi tafarkin manzon Allah sunansu alheri saboda haka ba a takaici akan da awa zai yi kira ba zai kira su akan tafarkin musulunci zai kira su zuwa ga abinda wato zai gyara musu duniyarsu saboda haka dole ne mai da'awa ba ba a yadda ya zama ban auye ba ya zama bai san komai a duniya ba na yi magana ce to mu ai jama'an lahira ne ba ruwan mu da a'a ba haka ba ita duniya a cikinta ake neman lahira da haka bai wa baka gane inda lahira a duniyar ka take ta dosa ba ya zama da kai tasiri wato ga waɗanda suke rayuwa a cikin wannan duniya akwai wanda ba abin da ya sani sai ita wannan duniya da haka idan ya fahimci duniyar ita ma ka gane ta ba wai baka santa ba zai saurare ka don ya ji abin da kake gaya mishi sai ya sa galibi waɗanda suke wato za ka ga bature ya fi kowa saurin karɓan wato gaskiya in ya fahimce shi saboda dama shi bai san komai ba sai duniya to lokacin da aka zo ake masa bayani akan sakon Allah sai ya ga sakon ya kunshi bayanin duniya ya kunshi bayanin lahira zai ga yayi research yayi research a aya ɗaya a Qur'ani an yi wani bayanin da yayi kama da abin da yayi na research ya shekara goma ko ashirin yana yi to yanzu wannan abin zai buji kwakwalwarsa ce ka wannan ba magana wani mutum bane magana ne na wanda yake wanda ya halarci mutum saboda ainihin wato sakon da littafin yake kunshe saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair saboda haka alheri anan ana nufin alherin duniya da alherin kiyama duk wanda yazo yake kira cewa mutane su kula da sallar jami'i kiyaye sallar su yi azumi su sadar da zumunta yi da'a wa iyayensu duk waɗannan kaga yana kiran su ne zuwa ga alheri wato wanda yake da alaka da kiyama wanda kuma yazo yana cewa jama'a kyautata zamantakewarsu su yi gaskiya su yi amana cikin kasuwancinsu su yi ainihin kyautata wa iyalinsu kaga wannan yana kiransu ne wato zuwa ga yadda za su kyautata rayuwarsu a wannan duniya sannan wanda zai zo ya ce kada a yi zina kar a sha giya kada a kashe rai ba tare da hakki ba kada a yanke zumunta kada a yi albushi a cikin kasuwanci kaga wannan yana hani ne ga barin munkar wato abin da bayi da kyau ne yake wato kokarin dakatar da mutane ga barin saboda haka duk wannan ya kunshi zuwa ga alheri sai sa Allah ce wa ya'muruna bil ma'ruf suna umurni wato ainihin da ma'ruf to kulura an sanya kira zuwa umarni da kyakkyawa ne bayan da'awa wato abin da ake bukata ga mutum daga farko da'awa idan kai da'awa sai umarni da kyakkyawa in kai umarni da kyakkyawa sai kuma wato canja mummuna idan kai tsalle daga na farko baka yi ba sai ka isa na ƙarshe za ka haifar da ɓanna kai ne baka zo ka yi mutum wa'azi ba baka ce ga yanda ake gyaran abu ba da ka zo ka ga yana yi shikenan kawai sai ka wanke shi da mari waye ce kai abu kaza shi yaya ya san dama abin da kake faɗa ne ya san cewa abin da yake laifi ne to wannan yana daga cikin matsalolin da al'ummar musulmi suka samu kansu a kullum mutane ko da yake mu a fahimtar mu duka wannan consequence ne na na turawa yahudi ne kawai saboda su sun fahimci cewa mutumin da ya yi imani na gaske to shi duk sakon da aka ce ya fito daga cikin alkur'ani ko daga wajen Allah to bai wasa shi to saboda haka sai su zauna sai su dubi waɗanda suke wato huda sa'u ahadin bil islam waɗanda suka zama sawun shiga musulunci musulunci nan ba su san shi ba a karance sai su rika karanto waɗannan ayoyin su karanta musu su karanta musu shikenan sai su caja su sai su tora su cin to kaga wanda mutane abin da suke yi sako ne hukuncin su kawai a kashe su shikenan sai su rudi irin waɗannan mutanen kai waɗansu ma ba musulunci suke ba sai a zo a yamu tsasu dai duk kuna tafiya da jama'a ma ba ku san su waye ne su ba sai ya zama abin da zaka je yi maimakon kai zaka je da awani to sai ka tsallake ba ma umarni da kyakkyawa zaka je ba sai ka je kai zaka je hana munkari ne da kuma karfin tsiya wanda duk annabawan da aka turo su a duniya abinda suka zo yi da awa ne kowane annabi an turo shi ne yayi da'awa kuma annabi ya ce uridat alayya al-umma an mun faretin al'ummomi gaba daya fara'aitu an-nabi wa ma'ahu rajulan wa ra'aitu an-nabi wa ma'ahu rajulun wa ra'aitu an-nabi wa laysa ma'ahu ahad ga wani annabi mutum biyu ne suka imani da shi duwa zinde na ga wani annabi mutum ɗaya ne imani da shi kai wani annabin ya zuwa wuce shi ɗaya da ne duk wa'azin da ya ma ba wanda imani da shi kaga kenan wannan yana yin nuni da cewa aikin da annabawa suka zo yi shine su yi da'awa su yi wa ko jihadi da kaga an fallanta shi ba a fallanta shi ba sai dan ya ba da kariya wa da'awa idan na a bar mutane su yi da'awa to ba bukatar jihadi sai sa dama annabi ya tashi tura waɗanda komandojin jihadi sai ya musu wasiya idan kun je gari abinda za ku fara yi ku kira mutane zuwa ga addinin Allah idan sun amsa mu to ku ce musu su bar inda suke su koma su hijira zuwa garin musulmi in sun ce da su je garin musulmi falillahi alhamd in suka ce ba za su je garin musulmi wasu a garin su da su zauna kuma da su iya yin addinin ba wata matsala to ku tale su ko dai ku ce musu an samu ganima ba za a ba su tunda ba za a zo ana neman su ƙauyuka ƙauyuka ta musu ma ba alhalin garin musulmi ga tarin musulmi wanda suke mabukata idan kuma suka ce su ba za su yi musulunci ba to sai ku ce to tunda za ku zauna ƙarƙashin kulawar gwamnatin musulunci to za ku ba da haraji sai suka ce za mu ba da haraji ya sai ku kyale su in suka ce ba za su yi musulunci ba kuma za su zauna ƙarƙashin gwamnatin musulunci kuma ba za su ba da haraji bai ce a to wannan ku nemi taimakon Allah da ku yaƙe su domin wanda za su zama threat ma musulunci to mutane sun yarda ku je ku yi musu da'awa sai kuka ce ina ai lokaci ya wuce yanzu kawai ku ga mu kai su kiyama haka aka gaya mu yanzu ku ku gwada musu hanyar kiyama ne aka ce ko ku kai su kiyama wannan aka turo ku ku gwada musu hanyar kiyama mutumin da ka gwada masa Allah kan gaya masa abin da ke faruwa a kiyama shi da kansa zai kama hanya ba sai ka tura shi ba kansa zai kama hanya ya gyara ayyukansa duk mutumin da kaga yana tanadi mai kiyama ai ya san zai je ni. mutumin da kace masa gashi gashi gashi gashi gashi gashi kullun ya zama a shirye yake ko yanzu a ce a tafi kiyama shikenan to kai kuma ya kawo kace wa karin gube shi ku tafi wa yake maka kuna isa Allah dai tambaye ka me gawo? wa yace ka taho da shi ce kai ka daura ban wa ka je ka ta wa ka kai mutum kiyama wa yake ka kai shi yama kowa zai ci lokacin sa yayi sai ya tafi ko ya ko ya so zai isa kullu nafsin zaikatul maut abinda ake so shine kar ka bari mutum ya tafi kiyama yana dame kai kokari ka masa bayanin hanya mai kyau da zai je kiyama din ya zama sune manya a can sai da su alfarma ma jama'a to duk aikin fa da annabawa suka zo suka annabi sallallahu alaihi wasallam jiya mu ambata sai da ya shekara goma a makka wazi kawai yake shi zallan wa'azi ne ba ibada ba komai ba so kan da ayi ayi sallah ba ce ayi azumi ba ce ayi zakka ba zallan wa'azi ne ko ku tariya muku wa'azi ya muku bayanin Allah muku bayanin kiyama muku mayan mala'iku littattafai tauhidi kawai ke kafa mutane a cikin zukatansu mutane suka fahimci addini kafin nan aka fara saukar da cewa ayi sallah kai yanzu baka iya jurewa ka shekara daya kana wa'azi ba baka iya jurewa ka shekara biyu shekara uku shekara hudu ka lura kaga cewa mutanen da kake musu wa'azi ana samun gyara a cikin su ko ba a lokacin da ka zo kake yin wa'azi, da mutum nawa ne suke sauraron ka yanzu mutum nawa ne suke sauraron ka wannan ai duba wani. ne duk mutumin da yazo yake yin wani aiki ya kamata ya rinka duba aikin da yake yi amfaninsa da rashin sa amma sai ya zama kai da kanka da ka rushe abin da ka faro yi tunda idan ka ce yanzu ya kamata mu mutane Eh, su bar duniya to shi kenan aikin da ka zo yi ba da amfani kenan ka gama aikin kenan annabi nuhu sai shi ya shekara dubu ba hamsin yana wa'azi amma na daga cikin abin da an je kiyama aka ce ya zo a je wajen Allah ya nema ma mutane alfarma sai ce shi yayi laifi ba shekara fa dubu yayi ba hamsin yanzu duk wanda ya shekara ɗari da hamsin ya zama kaya ma kowa ma har ma kansa domin za a rika shanya shi ne kamar yadda ake shanya barkono sai dai a ɗibo shi tangarere ne a kawo shi sha rana a biya sake mai da shi ɗaki don ba abin da zai yi to annabi nuhu sai da ya shekara dubu ba da ya rasa ma yanda ne ya ɗaya ba tsammani jama'a ba za su yi imani ba sai ce rabbi la tazar ala na ardi min al in dayyar innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafa ma lokacin da al'umma za su je sai ce wallahi ni na yi laifi wa Allah na kasa hakuri na yi addu'a duk mutanen duniya su kai baka shekara goma kana wa shekara ashirin kana wa sai ka ce kai yanzu kayan ce mutane duka hanzari Ko umarni da kyakkyawa da hannu ga barin mummuna yana biyo bayan wa'azi da aka yi da awawan mutane wato ainihin suka fahimci daidai suka kama aikata daidai sai aka ga waɗansu sun fito da wani abu kuma don saba ma wannan daidai Wannan kuma sai a dakatar da su shi ma a wannan wurin da za a ce musu abin da kuke yi ba daidai ba ne sake tunatar da su wancan tsohon wa'azi da idan suka kangare suka ce ba za su abin nan ba sai a ɗauki mataki a kansu to ɗaukan mataki kuma waye ne mai ɗaukan mataki hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana marra aminkum munkara falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhafu waɗannan matakai da annabi sallallahu alaihi ya ambata wajen taghyiril munka yana kasancewa ne gwargwadon wato matsayinka akan wanda zaka dakatar da shi idan kai jagora ne na al'umma kai shugaba ne to asalin yadda zaka canja munkari da hannunka domin dama kai sai sa aka ce maka shugaba an ce as-sayyid wato alladhi yasudu amrul ummah an an ce shugaba na nufin wanda ke jagorantar lamarin al'umma to shi kuma wanda yake jagorantar lamarin al'umma to yana tafiya ne da kaifi biyu da kaifin bayani da kaifin karfi sai sa sarauniya bilkis da jama'an ta suka ce ta ce musu an turo mun da wani takarda inni ulqiya ilayya kitabun karim ayyuhal mala'in ¡Bien! da aka jefa mata takarda daga annabi Sulaiman sai ta ce inni ulqiya ilayya kitabun an jefo min wani takarda mai daraja abinda aka rubuta a jikin sa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'du alayya wa atuni muslimin wannan sako ne daga wajen Sulaiman abinda ke cewa da sunan Allah mai rahama mai jin kai kada ku zo wuri na face kuna masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka tunda ita tana da hankali a cikin mulkinta ai magana tun da farko ya gwada tana da hankali yawa tun da ta ce littafin da aka kawo mata na da daraja ai ba wani abu ya sa ta gani ba sunan Allah da ke saboda haka sai ta ce to ku cabinet ina na fada bari tambaye ku yanzu ku me kuke gani yanzu wannan ne takaddar mu je mu kai kanmu ko kuma ya za a yi kuma suka ce na nukule kowacin wa ba shi shari mu ba ne kuma mu a wurin yaƙi ba dama don mu ba mu taɓa guduwa a wurin yaƙi wal amru irai amma tun da ke ne shugaba ce kike da final say wanzuri ma za ta amuri ke dai ki duba to abinda kika ga ya kamata sai ki ga amma mu in dan yaƙi ne kin ci a yaƙi mun da mu kama hanya babu gudu ba ta to ga ka'ida yake ita shugaba shi shugaba kullum aka ce wani ne shugaba to shi fa yana da wani sanin abin da kai baka sani ji yadda kake ganin sa kar ka ganshi wani dan tsamurmuri ko ka ganshi har kama wani girgir girgir a'a akwai ranar da in yayi maka wani aiki na shugabanci sai ka sha mamaki ji yadda yake yana da basiran da baka da sai ta gaya musu wani magana قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون روبا بنا ما سنة تفضل هذه الدنيا شيء يبين سوء الملوك waɗanda suke ji da ƙarfin mulki suke ji da ƙarfin sojoji duk ƙasan da suka shiga lalatawa suke ji kuma manyan kasar top ɗin ƙasar sai an mayar da su su ne kaskantattu kullum a prison da aka kawo su kotu a keken eh, guragu ko a gadon asibiti an zo da a yi dojin ɗin shi ba shi ne shugaban ƙasar duka amma yanzu za a sa wani kurtu shi ne rinka kawo shi to haka muluk suke ta ce kai ku tsaya ku ko ba ku san tarihin sarauta innal muluka idza dakhalu qaryatan afsahu in kuka saki irin waɗannan masu mulki suka shiga ƙasan lalata ta dace Waje alo a izzata ahliha ajilla manyan ƙasan za su dawo sunan waka zalika ya faru. tarihin mulki haka kiyaye haka ake aikata saboda in ka ga mutum ya rena ka a mulki ka zauna ka auna ka ga cewa ƙarfin tattalin arzikinsa da sojojinsa sun kunaka. to ka ce a yi shiru kar ma ka ce wani abin ka ce wai za a yi fito na fito da ba dukan ku duniya kuke nema kawai yanzu da a zan wanda ya fi karfin ne kawai a duniya ya yi wannan shi saboda haka duk in ka lura amerikawa duk kasan da suka je suka shiga abin da suke yi za su lalata kasa ya ne lalata kasa duk gina gidan da kuke da su wanda ku shekara ɗari kamun kuka gina su ko hamsin wai sha Allah a cikin shekara biyu ya rubuta su wanda sai kun sake shekara hamsin kafin ku sake dawowa ku gina wannan afsaduha ja'aluha izzata aliya duk wani babba a kasan kuma wanda bai ji su ba bai ba wanda suke so ba sai sun kaskantar da shi ko kai gudun hijira babu kaskanci kamar a ce kai gudun hijira a ce kasan da aka aibe ka baka isa ka zauna a cikin sa duk inda ka je sunan ka bako saboda haka ta gaya musu wannan magana wannan yake nuni da cewa shi shugabanci dole akwai nauyi na karfiya a da yiwuwa kai shugaba ne a zo abu yana faruwa a zo kama kuka mutane ba zai taɓa yi babu ko za ka yi kuka abin ya za ka tausayi to kamar ya kaji gida amma idan mutane to ba zai taɓa yiwa ba ba magana kuka kai kawai dole za ka gwada cewa za a ɗauki mataki kuma kowa ya yi abu kaza za a yi maganinsa haka za ka yi bayani ga jama'a ko ka san ba za ka iya saboda kai yanzu mutanen nan da kai suka jingina idan ka faɗi su ma duka sun faɗi kana gwada ba yadda ka iya shi kenan kowa ma yayi yi saranda jama'a sun sallama wani ma dai mutu tun ma a iso inda yake saboda to ya ga shugaban da aka ce da kare shi ya ce ba zai iya kare saboda haka wurin shugabanci shine aka ba shi aiki na canja abu da hannunsa shi yake da jami'an tsaro shi yake da 'yan sanda shi yake da 'yan hizba shi yake da 'yan kaza waɗanda duk abin da ake aikatawa wanda bai dace ba to shine zai zo ya yi cewa wannan abun bai yadda ba kuma dole wannan abun ya tashi duk abubuwan da suke faruwa a yankin gabashin arewa maso gabas a nan ƙasa duka an tada wannan rigingimin ne su gaba ɗaya don ana so mutane su koma su ba Allah wanda suka tada rigima ai wannan shine mana amma duk abin nan an bari ba a bar shan giya a garin ba a bar zinace zinace ba a bar kaza hotel amma misali yanzu da gwamnati kawai ce zo ta ce duk ta kasar da waɗannan an bari ko ba bari shekara kusan bakwai ko takwas ana ta rikici a wani wani ana cewa na abin da yake so a bari ko ba a bari yadda za ka gane cewa shi bai canja mummunan abu hukuma ne sai wanda yake da iko akan wanda zai canja shi idan ɗanka ne yake laifi kana da iko to amma yanzu iyaye nawa 'ya'yansu ka fi karfin su ma da kanka da ka je ka ce ka je wurin hukuma ka ce zo a kama maka wannan ɗan ya dame ka jiya ya saci agwagwa yau ya saci akuya jiya ya san ka an buge shi an yi kaza duka sai ka tsare ka ce kai a kai shi kudu kuma ko a je a shi. shi ɗanka ne ba kana fa da iko a kansa amma yanzu ya ƙare ya buwaye ka ya fi ƙarfin saboda ka tafiyar munkar asali hukuma ko shugaba shine aka ɗora masa alhaki idan ya ga wani munkari na zahiri shi da ba munkarin da ake so a za a canja shi munkarin zahiri na ba ni wanda zai karabu da mutum da sa wa'azi na masu wa'azi shi kuma shi zai canja shi shi zai sa mutum yana zuwa kulob ya dawo zuwa masallaci shi zai sa mutum na zuwa gidan giya ya dawo zuwa wajen wa'azi shi dai sa mutum yana zuwa wurin karta ya dawo ɗaukan karatu haka ne shi wannan wa'azin yana canja batini shi kuma abin da ake a zahiri shi kuma ƙarfin mulki ne yake canja shi in yau da ƙarfin mulki aka ce an dakatar da abu kaza ya dakatar saboda in kace za ka yi yanzu da turo jami'an tsaro ku yi ta bugawa in jami'an tsaron garin da su tsare kaf sai ka bari an rinka tura su kenan kuna yi in ka kace su a turo wasu in ka kace su sai dai ka bari ko kai ma a zo har a cin maka zuwa kashi saboda karfin mulki shine abin da aka sani cewa a tsari na tarihin duniya da tsari na dan adam abin da ke iya dan kwafar da shi dama na abubuwa guda biyu karfin hujja sai kuma karfin mulki so da ka duk wanda karfin hujja bai tankwasar da shi ba to fa ba zai yi a tankwasa shi ba sai da karfin mulki shi ne wani malami ke cewa in ka ba mutum nasu bai yi ba sai ka bashi naushi saboda dama inda dai nafsi bai san kwalaji ba to sai dai naushi ne kawai shine abin da bai san kwalaji wannan yake gwada cewa to wane ne zai wannan naushi wato wanda yake da iko na karfin mulki ya muru na ma'ruf suna umarni da ke kyakkyawa idan an ci al ma'ruf shine kullu ma arafa ash-shar'u wa aqarrahu min al-ibada duk abin da shari'a ya san shi kuma ya tabbatar da shi cewa ibada ne wannan ya zama ma'arufi. wa yanhauna 'anil munkari suna hani gabanin munkari menene munkari shine wato dukkan abinda shari'a yayi hani a kansa shari'a ta san shi kuma ta yi inkarin sa to wannan ya zama munkari idan shari'a ta ce abu kaza ba yi saboda haka umarni da ma'arufi wato ya shafi umarni da tsaye da tauhidi umarni da tsaye da sallah domin haka Allah ya siffanta sallan ma da kake gani da aikin masu wa'azi ne wata ran sai hukuma ta shiga kafin ayi sallan yadda ake so yanzu in ka tafi saudiya ai zaka ga shi sallah in lokacin sa ya kowa barin komai yake saboda haka mai shago inda za ka zo kana ayyai da yana da ci ah, zai baka haka da hannu sai a kama ka layi aka zo aka samu kana sai da kaya kaga yanzu shi koma din Allah ba dai ya tafi na ya je sallah to su ne wanda Allah ya ce allazina in makkannahu allazina makkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata wa wato inda da ku nazarci Qur'ani da dukka wato za ku fahimce shi yadda yake da Allah ya yi magana akan tamkin tamkin fil ard ana nufin shugabanci wanda Allah ya bashi dama akan kasa ya zama shine jagora sai Allah ya ce ga aikin shi ba kira da awa ba mu ita da awa dai ku mutane da su yi za mu iya zuwa mu group din kan mu haɗa wata wata ƙungiyar mu ko wata forum namu mu aikin mu shine da'awa je mu kira sababbin musulmai mu zo cikin musulman ma mu so a je su gyara aikin su wannan duk aikin amma gyara munkari da ma'arufi wannan sai hukuma in kaga an kafa wata kwamiti wanda za su yi wannan aiki to in ba hukuma ne ta kama ta ba to matsala da ta ba ko wanda ana zuwa aka ce za a gyara shi a halin dole da ce da yadda ba kuma rikici za a fara da shi kuma yana da magoya baya shi kenan mutane da su zama bangare guda biyu masu goyon bayan barna da masu goyon bayan gyara shikenan sai a yi ta kilashi to amma da Allah ce alladina in na fil ard sai ce aqamus salat wanda mun ba su dama muka ba su shugabanci a bayan kasa za su sa a tsaida sallah sai ce wa amaru bil ma'ruf za su yi umarni da kyakkyawa wa nahau anil munkari kuma su hana mummuna walillahi aqibatu duk wata kwamitin da za a kafa in na umarni da kyakkyawa ne da hali gabar mummuna in ba ta related to gwamnati ko matsala ce da ta dole ce dole ne ya zama gwamnati ne saboda shi umarni da kyakkyawa da hali gabar mummuna zai kai wa mutum in ya ki za a hana shi da karfi zauna kan da hana shi da karfi da karfi wani zai iya kirba masa sanda in ya buga man sandan nan bai ne kashe shi ba sai ya mutu to yanzu in wannan kwamitin ba ta da alaka da gwamnati to sai a shekarar 20 ana wannan kin saboda dole umarni da kyakkyawa da hali gabar mummuna ta zama hai'a ce da suke wanda gamba wato shugabanci abin da tsari ne da suke abin nan shugabanci ma kalli ayar ita haɗo su ta yi wanda tana gwada kuma daban-daban wal kunnin kumkummatun ya da ƙuna ilal kai, kaga aiki na farko wa na bil maro? wa yanhauna 'anil munkar saboda haka za su kira mutane ne zuwa ga alheri su yi da'awa su musu wa'azi sai su umarce su da kyakkyawa su hana su wato ainihin mummuna wanda muka ce wannan gaban baya da ta fuskan aiwatarwa bai alaka da bayan Da da'awa kowa na iya yi amma umarni da kyakkyawa da hali gabanin mummuna sai wanda yake da jagoranci a hannu wanda ni yake da shugabanci gidanka kai ne shugaba ofis ɗinka kai ne shugaba a makarantanka kai ne shugaba an gane ko lokal gamban ɗinka kai ne shugaba inda dai ka san kana da shugabanci ka ce a yi za a yi bari za a bari to in ka gana munkari sai ka dakata ka hana to idan ba inda kake da shugabanci ba ne to matakin ka shine ka zo mataki na biyu barra aminkum munkaran falyughayyiru bi yadi fa illam yastati fa bi lisani din da baka da karfi aikin ka shine kai bayani da halci wani abin da kake nan zai kamata gaskiya ka bari ka ji tsoron Allah kaga Allah ya ce kaza shikenan sai ka rabu da shi idan ya je ci gaba sai ka masa wa'azi in ya ci gaba sai ka masa wa'azi in ya ki sai ka kaurace masa ka fita ne sai ka zama ba wani alaƙan da ke shiga tsakanin ka in kana taimakon sa ka janye tattalin arzikin taimakon in kana magana da shi bar magana da shi har sai ya dawo me dalilin da baka mun magana baka kaza eh abu ne kake mummuna na maka magana ka ci kawai dama ni haka malam da halar ya ce illa an ya kuna kan fa yajibu hijranu bana kike nan kama ai ka kawo dalili Mai halar ya ce in mutum fasiki ne an gyara shi ya ki ya bari shi kenan sai a aurace masa ka fita hanyar shi amma yanzu ka ce to ai ka gan shi yana wani abu ka ɗauko sanda ka lallaba ka kirɓa masa wa za ba wanda ya idan aka kama ka hukuma za ta hukunta ka saboda kayi aikin da ba naka ba iya naka shine ka masa wa'azi sai ya zama ma mutumin ya ma fi karfin ka masa wa'azi akwai wanda wa'azin ma za ka iya masa mutum ne ya zama threat a cikin al'umma yana abin da ya ga dama yana kaza yana kaza sai an kaba shi yau gobe yau ya kashe wani gobe ya fito sai gobe ya gan ya fito jibi a kama shi gata sai ka shi ya fito ka kaga wannan kowa azin ma ba za ka iya masa kana zuwa da cewa ustaz na jin yanka in ka kara mun wa'azi da ga yadda namu yi daga ka saki to mutane ba sa auna waɗannan abubuwan wato sai mutum kawai ya shiga abu da ka sai ya ji abin ya zo masa wuya ya rasa ɗan da zai da shi kuma ya zo ya damu kansa ya rasa ya ai ɗan adam ya san cewa akwai mutumin da ba za ka iya yi masa ba yanzu duk waɗanda suka zo suka tada hayaniya a wannan ƙasa ko lokacin da kai matsayin ba za a iya musu wa'azi wanda ya wa'azi ma a wurin su yayi laifi na hekara rabu da su to yanzu ka ga ai ka gano da kanka zahirin mara aminku munkaran falu ga yiru biye da ibal lam yazma bil lisani ba illa min sati ba bi kalmi da kike kana so ba ka so amma za ka iya magana ba za ka iya to me ya kamata ka yi ya kai shi ya kai shi yanzu waɗannan da suka fito a birnin gwari da abin da suke zuwa suke kashe mutane akwai alƙalin da muka yi magana da shi yake gama. ya ce min wallahi tallahi shi yanzu haka abin nan gwari riga biyu yake zuwa da shi in dai shiga kotu ya sha babban rigansa da rawani in ya fito ya sa suit ya nemi wata irin necktie ɗin sai sa ya stokin ya shiga gari saboda ma in aka gano ma shi alƙali ne ma to ƙarshe shi ma sace shi da su to ina ƙarshe kenan wanda shi in an kawo ka wurin zama dai ya ce ma hukunci to shi ma yana tsoron waɗannan mutane to yanzu wani kana ganin ya isa ya fito a garin ya ce waje wa'azi a kansu sai isa ba kuna cikin wa'azin ma ya zo da kai da masu sauraron nan duk su tarka ku to ka gani ashe dan adam da kansa ya gane akwai abin da ba zai iya to duk abin da ba za ka iya ba me yasa za ka sa kanka Allah ne yake la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ai akwai lokacin da kai shi duka ka gyara kanka ka tsaya alaikum anfusakum kan yadurrukum man dalla zahtadaitu ku fama da kanku wanda ya bata ba zai cutar da ku ba haka Allah ya faɗa saboda haka kenan mutum ya yi kokari ya bi waɗannan matakai wajen umarni da kyakkyawa wa hauna alin munkar su rinka hani ga barin mummuna wa ulaika humul muflihun Allah ya ce waɗannan su ne masu samun rabo ulaika al-masharu ilayhi wayanda ake nuni zuwa gare su sune al'umma alladhina yad'una ila al-khair wato al'umman nan da suke kira wato zuwa ga ainihin alheri wanda suke umarni da kyakkyawa suke hani ga barin mummuna Allah ce su ne wato masu samun rabo idan an ce wato alfala Wato yana dauke da abubuwa guda biyu shine as-salamat wal saboda haka kalmatu alfala tana daga cikin min ajma'il kalima. kalmomi ne da ta tara abubuwa wadda wato ainihin masu alheri domin al-muflih wato huwa al-faiz bi maqlubi man sha shine wanda ya wuta wajen samun abin da yake nema annaji bil marhubi wanda kuma ya kubuta daga abin da yake tsoro saboda haka an ce ka samu rabu, ana nufin ka samu abin da kake nema kuma ka kubuta daga abin da kake ainihin wato tsoro za mu haɗa da ayan gaban kafin sai mu ƙarasa bayani wala ta wala ta kunu kallabina tafarraqu wa ikhtalafu min جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا كركوا زموا كما وأن سكا تروى سكا ررمي واختلفوا سكا يصابان من بعد ما جاءهم البينات bayan hujjoji sun zo musu a fili wa ula'ika lahum azabun azim waɗannan suna da azaba wanda take mai girma a nan Allah madaukakin sarki yana hannun mu kada mu haɗa waɗannan sifofi guda biyu a mun zargi at-tafarruq wal iftila wato rabuwa da sabani waɗannan abubuwa ne waɗanda suke masu matsala to sai Allah yake sakamakon masu waɗannan abu wato shine suna da azaba mai raɗaɗi in ba kuma ta ba jiya da muka yi magana akan wa tasmu bi hamdillahi jami'an wala tafarruq mun yi magana me ake nufi da tafarruq wato tafarruq ne rabuwa na zukata ko rabuwa na addini wato ya zama a cikin addini waɗansu su zo suna ganin cewa wato akwai abin da yake yafi alkur'ani waɗansu zo su rika ganin cewa alkur'ani shine yafi komai waɗansu zo su ga cewa su ba ruwansu da alkur'ani wannan shine ake nufi da rarrabuwa wanda yake abin zanen ba rabuwa na gangan jiki rabuwa na wurin zama rabuwa na kaza rabuwa na kaza waɗannan rabuwa ne wanda dama mutane haka Allah ya yi su ba zai yi a ce kullum a aure guda suke ba ko kuma fahimta su ya zama iri ɗaya ko dole sai sun yi sallah a wuri guda wannan ba zai taɓa yiwuwa ba mutane daban-daban ne kowa ta inda ya kuma kusa ta inda ya kwanciyar hankali ta inda kowa da irin wannan fahimta ta su amma kada mutane su kuskura a ce wato mafukugan shari'ar su ba shine littafin Allah ba ta mu bi abdullahi ai mun ce abin da ake nufi da shi wato ku tattara karkashin shari'ar Allah wala tafarraqu wato kada ku rarrabe a cikin shari'ar Allah waɗansu su ɗauko wani abu wanda yake baya cikin shari'a su kawo shi su ce shi ne shari'a wala takunu kallazi da tafarraqu ai abin nufi kada ku zama kamar waɗanda ainihin wato suka rarrabe a waktalaf suka yi sabani min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wato bayan hujjoji sun zo musu kenan anan an zo da wannan maganar bayan an ce walta kun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar to kaman yana so ya ce mana ita al'umma idan ta bar da'awa al'umma ta bar wa'azi ta bar umarni da kyakkyawa ta bar hani ga barin mummuna to ba makawa sai ta lalace duk al'ummar da ba a yin wa'azi a cikinta to dole ta rarrabu domin dole mutane su zama suna tafiya ne a gwargwadon san zuciyarsu a gwargwadon ra'ayoyinsu ba za su dawo su tafi a karkashin abin da ake kiransu a kai ba ma dama ba a kira amma duk yadda mutane suka tarwatsa inda da zo a zauna ana musu da'awa ana kiransu to da ɗaya da biyu da uku da hudu sai kaga suna dawowa kan daidai kan daidai kan daidai har sai ka kare ka nemi wannan batan ka nemi shi kara saboda duk wata gari da masu da'awa a garin suka mai da hankali suke wa'azi suna kiran mutane zuwa ga alkur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to a kwana a tashi wata nan sai kaji baka jin duriyan wani magana ko yaya yake inda ya sake wannan tafarki na qur'ani da hadisin ba za ka sake jin labarin. ba wai waɗanda suka yadda da abun ba su nan bane saboda ba zai yiwu ba a ce ana kiran mutane zuwa ga abin da ya dace da hankali da tunani da fitura. wani yazo yana kiran mutane zuwa ga kulle kuma mutane su ci da su kullen ba zai taɓa yi ba saboda wannan qur'ani da hadisin ya fi dacewa da fitaran dan adam da hankalin mu saboda haka duk lokacin da ake kiran mutane zuwa ga qur'ani da hadisi ba za ka ga a hankali suna ganewa suna dawowa cikin bai taba yiwa a ce maka da'awa ta Qur'ani da hadisi tana raguwa sai dai da'awa na surkulle ta rinka raguwa tana komawa karkashin kitabu wa sunna saboda shi ne abin da ya dace da hankalin mutane ya kuma dace da fitaran mutane saboda haka Allah subhanahu wata'ala kaman yana mana ishara in mutane suka bar wa'azi ko za su yi sabani in dai ba sa wa'azi suna zaune ne dukkan kawai to har kawai wani zai sha kunu ya ce yayi mafarki an ce rinka yin abu kaza shikenan wani kuma shi ma ya ce ya kuma yin mafarkin an ce shi ma ya rinka yin abu kaza gobe wani ma ya sake yin mafarkin ya ce shi ma an gwada masa abu kaza shikenan sai mutane su mayar da addini kawai mafarki da shaci farki idan aka ce addini da mafarki da ayi ai ba san iya addini da ra'ayi dan kowa ya kwanta an yi mafarkin sai tashi zai faɗi wannan rashin hankalin da ne kuma ya ce nan za a sai sa Allah ya riga ya gama gata ya musu tabaibai da Qur'ani da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da suke tabbatattu daga ciki wannan shine kawai abin da zai kiyaye al'umma daga tarwace shine zai kiyaye al'umma daga sarrai daga kuma ainihin wato san zuciya da Allah ya karku zama kallazi na tafarraqu waɗanda wato suka tarwatse suka rarrabu min ba'di ma ja'a al bayyina bayan kuma kujoji sun zo musu ulaika ma azabu azim waɗannan suna da azaba wanda take mai girma wannan waɗannan ayoyi ba abin da suke so su ɗora ma kai na farko shine lallai ne mu yadda abin da zai gyara al'ummar nan wazi duk da da kun ji mun yi magana akan karfi shi karfi dama ana amfani da shi ne ga wanda bai ji wa'azi saboda yana daga cikin manufofin musulunci da ya yasa yake ba a tilasta mutane su shiga a cikin saboda shi asalin abin da ake so a gyara jikin dan adam zuciyarsa shi dan adam idan ka gyara zuciyarsa bai bukatar ka saka mishi dan sanda ko wani mai gadin shi dan sandarsa ne abin da ya sani na abin da aka karanta mishi cikin alkur'ani da hadisi tsoron Allah zai sa kuɗi ya gyarta gaban sa ba zai ci tsoron Allah zai sa ya kadaita da wata macen da ba ta ba zai auka mata tsoron Allah duk waɗannan su ne ƴan sanda tsoron Allah ne kawai ɗan sanda shi zai rinka hana shi dukkan abin da Allah baya so kuma shi zai rinka ɗora shi kan abin da Allah yake so to shi amfanin da awaki saboda da Allah ya ce fa zakir sai ce fa inna zikra tanfa'u wa'azin nan ana yi to koyaye ne yana da tasiri yana tunatarwa yana sa wani mutum da yake wani abu ya bari gaba daya ko da yake yi da yawa ya rage abin da yake yi ko kuma da yake yi shi kansa ya rinka jin a ransa yana yin laifi ko ya sa shi ya rinka yin nadama in ya aikata duk waɗannan hanyoyi ne na yadda ƙarshe zai je ya tuba saboda haka kenan da wannan aiki babban aiki kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to ana buƙatar ikhlasi a ciki ana buƙatar mutum in zai kira mutane ya kira su zuwa ga Allah ya kira su zuwa ga alheri kar ya kira su zuwa ga kan sai sa aka ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair ba wa yad'una ila anfusihim ba ba a bukatar mutum ya zo yana kiran mutane yana bayani ma mutane falalansa ko darajarsa ko shi ma wani wali ne ko wani shehi ne ko yana da karama iri kaza ba an ce kai kiran mutane ne ga kanka ba an ce ka kira mutane ne zuwa ga Allah idan naka kira mutane zuwa ga Allah falalan wa zaka gaya musu na su darajar wa zaka gura musu na su saboda haka kai zaka yi daraja ne a wurin su in sun san darajar su idan suka san Allah suka san darajarsa to za su ji Allah ya faɗi darajarka yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat inma yakhsha Allah min ibadihi al ashe baka bukatan ka musu bayanin falalanka Allah ne zai musu bayanin falalanka amma lokacin da ka gwada musu girman wa girman Allah to idan aka wayi gari mutane suna bayanin falalansu da girman su to sai zama sun tarbiyyantar da mutane a ganin girman su ba sa ganin girman Allah to wata ran sai ka ba su umarni ya saba ma Allah sai su je su bi umarnin ka su saba ma Allah in an yi magana su zagi Allah saboda su dama asali ba sa ganin girman wa saboda dama ba dora sa kan ganin girman Allah to inda mai da'awa ya gane da aka faɗa ana ya da'una ila alkhair wanda zai sa yi abu domin Allah ya ɗora mutane akan tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala to shi kuma bin alheri cikin dukkan kowane abu shari'a tana bukatar shi alheri kala biyu akwai khairun bi nafsi akwai khairun bi ghairi akwai abin da shi kansa alheri ne akwai kuma abin da yake shi kuma hanya ne na alheri saboda haka dukkan abin da ya zamo alheri ne shi a karan kansa to lallai ne mutum ya rika aikata shi ya manni da shi abinda kuma zai zama shi hanya ne wato ainihin na alheri wannan duk lokacin da mutum yake bukatar bin alheri babu laifi ya bi wannan hanya domin samuwan wannan alheri Tunda da alheri ya zama akwai alheri da karan kansa ko kuma alheri da sa wanda shi hanya ne na zuwa wato ainihin a samu wannan alheri to mutumin da zai kira zuwa ga tafarki na Allah subhanahu wa ta'ala ana bukatan sharuɗa duk wanda da ya umarni da kyakkyawa ko ya yi hani gaba da mummuna a ce gashi kai ne yanzu ka sa kanka za ka rinka da'awa kuma a cikin da'awanka za ka yi umarni da kyakkyawa da ka hana mummuna wanda kai ba hukuma ne ta sa ka kai ka sa kanka lallai ka sani cewa dole ne mutum ya yi la'akari da waɗannan abubuwa sharaɗi na farko shine ka san shari'a dole ne ka zan kana da ilimi na shari'a ilimi na shari'a ba zai taɓa yiwuwa ba kai wa'azi kai ma baka sa akan mai kake wa'azi kai ta haɗa kai da sama da ƙasa kuma alhalin cewa ba kai kana so ka gyara mutane ne alhalin kai kanka baka sa abin da zai gyara ka ba tukunna balle ka gyara mutane to ba a yin wa'azi ba a yin da'awa sai da ilimi قل هذه adabu أدعو إلى ala على بصيرة أنا ومن اتبعني ka gaya musu wannan ita ce tafarki ina kira ne zuwa ga tafarki Allah madaukakin sarki ala basirati ai ala ilmi wato da ilimi nake ba na yi da jahilci saboda haka dole ne sai ka yi ilimi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula sannan kuma ka zama kana da ilimin halin wannan mutumin da yake aikata abin da ya kamata a masa wajiya wannan da ya aikata munkari ka tabbatar cewa munkari ne, kuma ka tabbatar cewa wato abin da ya aikata nan munkari ne sannan kuma ka san cewa wato abin da ya aikata din ya san cewa abin da yake aikatawa munkari ba zai yi ba yanzu mutum bai san ya aikata laifi ba sai ka zo ka masa fada akan ya aikata laifi alhalin kai baka gaya masa abin laifi ba sai ka gaya masa laifi kafin kuma in ya aikata sai ka zo ka masa fara lokacin da wani sahabi ya shigo masallaci annabi yana hukuma sai samu wuri ya zauna annabi ba faɗa ya kama masa cewa me yasa baka yi sallah ba sai annabi ya tambaye shi asallai ka yi sallah sai ce a ban ba sai ce kun fasal tashi kai sallah kaga kenan yanzu bai yiwuwa ka zo ka kama faɗa ma mutum akan abin da dama baka gaya masa abin laifi ba to lokacin da mutum zai umarni da kyakkyawa ko ya hana mummuna yana bukatar ya san wannan mutumin halin da ya zo abin da ya zo ya aikata shin ya san ya yi ba daidai ba ko bai san ba bai yi ba daidai ba hadisin mu'awiyah bin al-hakam shi zai gwada maka wani. mu'awiyah bin al-hakam da ya shigo masallaci ya zo yin sallah shi ya san da ana magana a sallah ashe an saukar da aya an ci abar magana yana zuwa kawai ya kama magana shikenan kawai sai wani yana ana ta masa sai wanda ya musu yana sai ya zuwa kalle shi ta kai ba ruwan kare in wanda ya masa sai ya ce ba ruwan kare ana ta yi sai aka yi da sallah sai annabi ya kira shi ya ce masa inna hadhihi salat la tuslihu bi shay'in min kalamin haka wannan sallan ba ta dace da maganar mutane inma hiya tasbihu wa tahmid wa qira'atul qur'an ana yin tasbihi ne da kan ma'awiyar su ne da mace ni ban taba ganin malami irin manzon Allah shi bai sani ba kuma mutane kuna ta faɗa a cikin sallah ya kai ma kuma kun zo abin da ake son ya barin ya karawa yake wannan na taba shi sai ya hanka hau wannan ya taba shi ya ce ba ruwan kare na yi din sai kai abin da shi kenan duk suka kawo ta shi a cikin sallah amma annabi shi bai ce ko ma zai da aka idan zai kira shi sai ya masa wannan bayani balarabar kauye ne ya zo masallaci saboda tsaban kauyanci yana ganin jama'a suna zaune a gaban annabi da musu wa'azi zai je wancan dungun kawai cire wannan zai zai fitsari yana kama fitsari kawai sai wani yayi kansa kai wani irin wawa da yawa babban zai raka shi a guje da annabi ce a kai kai kyale shi kyale shi eh, sai kyale sai shi kara ta fitsari sai kara ta fitsari sai ta ji a rigo ruwa amma a nan ya sa ka rigo ruwa a kuta ya ce a zuba wani sai aka zuba yana ruwa sai kira shi sai ke masa nan masallaci ne bai dace da yin fitsari fitsari bai dace a cikin masallaci ya ce to ya ji ya gode ya tashi ya ce ya Allah ka ji kai na ni da Muhammad duk wanda karka ji kai sai annabi ya ce ai da yakalwa ka ka ka kunta ta mai yalwa duk mu biyu kawai ka ji kai ba dinnan suka ji gauta ai mai aiki na bai aiki da bai amfani kama mai dalilin ta saboda mutanen da ba su masa mu'amalan da ya kamata shi bai san ma mai masallaci ba saboda haka shi a ƙauyensu ba masallaci da ya zo kawai ga mutane suke ne samu wuri kawai ya fitsarin samu sai mutane suka yi kansa. annabi da ya dakatar da su malamai suka ce hikima shine na farko shi ho bai sani na biyu in wani ya raka shi da gudu wandansa a hannu duk dai fitsarin ya ɓata sauran cikin masallaci ko wani ya bi shi ta ya zago ta yana ta fitsarin a bi shi ta duka kai ya ɓata masallaci amma yanzu area guda ɗaya inda ya fitsarin to yanzu annan fitsarin ya taɓa yi Kuma ka yi ruwa kuma sai aka zuba sai a kira shi kuma sai a koya masa sai a ce masa wannan abun ba daidai ba to mutum matukar baka gaya masa abu ba daidai ba ba ka da dalilin kuma ɗaukan mataki a kansa saboda haka lallai ne mutum ya san shari'a sannan kuma ya san halin wato wanda zai umarce shi ko zai hane shi gaskiya lokaci ya yi. za mu tsaya na abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladan sa abin da muka yi shi muka kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sa mu tarayya cikin ladan Allah kai mu gobe ba karasa bayani akan waɗannan matakai subhanakallahumma wa bihamdika inshallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik